So alhamdulillah, alhamdulillah, Allah kara wa man the Kano State Material in the building. Godiya ke ga duk waɗanda suka halarci taron nan jiya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mun ba makiya kunya wallahi jiya. Wallahi makiya. Makiya how much now? How far now? How far now? Makiya now? How far now? Ana magana rago da aka yi sa. Ai wasu wasu lancin din ma ana ba da rago ne? Ana ba da nama ne? Eh? ko ko mato ka samu ka dan gwaguya ai yayi mai ka dan gwaigwai ko ko fato rago ko ka dan samu wannan zinni ka dan na rago ai ka samu to zai faru to alhamdulillah ina muku godiya ina muku godiya duk waɗanda kun san yanzu endorsement ko ake bani ta ko ina da ko ina the trending nigga of counter said material kun ga na saka waɗannan kayan waɗannan kayan to jiya na not please jiya suka bani wannan uh, uh, kwana uku to my show suka bani wannan endorsement din saboda I'm very busy ma ba ma ni da lokaci ma saboda me saboda Naslam Naslam designer and uh, Mansura Isa in fact so many logos da so many companies da suke so su bani uh, abin nan yo not please uh, gidan tv ne mai zaman kansa da ke wakilta arewaci ga baki daya ya ke wakilta duk duniya ga baki daya da hausa yawa so su ne not flex you know this is not flex you know ga kofi me faru me faru kun gan shi so shi ne yawwa so ni ambassadorship ta ko ina ne ma na ake me faru kun ga wannan tiyar leda ne sababbi wannan nan kaya so guys na gode sosai na gode sosai ina gode wa tijjani gandu ina gode wa umar m sharif ina gode wa nura m inuwa ina gode wa duk wanda ya zo ya zo ina gode wa abale abale me faru abale ban ma nemo ka ba amma kawai na gan kaduro me faru daga ina kake ne abale abale <laughs> so alhamdulillah sannan mutane an bani gudunmawa sosai kuma an yi taro lafiya an gama lafiya kuma alhamdulillah hisba ta yaba da taron da muka yi yauwa hukumar hisba na kara faɗa ta yaba saboda yau na je hisba sannan an yaba an ce